bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin alaikum wa rahmatullahi wa yau shidda ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da hudu ga watan april shekara ta 2017 muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi a cikin shafi na 43 daga ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم Al'imam al-Zarruji Allah ya masa rama ya ce, Bigairi a na'in warji nunu fununu, ta hamulu hafal ilmu kaifa ya kunu. Kana buri, kana buri wato ka zamanto masanin fikihu, mai munazara mai tattaunawa da manyan malamai. ba tare da kawo wahala ba kana kwance ya ce hauka kala-kala ne ka irin naka haukan kenan wato samun dukiya bai taɓa yiwuwa ba tare da wahala ba ko ta ha? wato mana ɗaukan dukiya a ce mutum ya zama mai dukiya bai taɓa yiwuwa ba tare da wahala ba to yaya ilimi zai kasance ba wahala zai yiwu? har ba zai yiwu ba sai na ce wasu daga cikin mutanen farko sun tafi mimman suke da khibra suke da experience cikakke A kan akan wannan sana'a na neman ilimi wato sun tafi kan cewa lalle akwai wasu sashen al'amura da suke taimakawa wajen samun ilimi mai amfani in har kana so ka samu ilimi kuma ilimin nan ya amfane ka to akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce kana da su wato fahuz haya afi ka rike su ya kai dan kada ka saba ma sha'anin wayannan malaman wa wasu daga cikin malaman farko sun ce la ilmu illa ilimi baya cika sai da abubuwa guda shidda ga sunan hmm. zihnun taqif zamanun tawil kifaya amalun kathir na'am sai sha'awa wato na farko sai an samu me sai an samu kwakwalwa mai haske wannan daga Allah ne ya zama kwakwalwar mutum haske gare shi garau yake kawai yana jiran ilimi ne kawai ya shige ciki an gane kwakwalwar ba da ba bane shi kawai tun matakin farko Allah ya halicci kwakwalwar mai haske ne to irin wannan kwakwalwa yana gaggawar daukan ilimi na zamanin tsawil sannan kuma a samu zamani mai tsawo ana yin karatun za ga wani yana da basira mai haske amma kuma daga ya dan fara karatu ya ga ya dan fara ganewa wuf sai ya malance an gane ko to wannan kuskure ne wato in kana da kwakwalwa to ka ɗauki zamani mai tsawo kana neman ilimi a nan ne mutum ke zamantowa malami an gane ko amma galiban za ga samari da zarar mutum ya fara karatu ya dan fara ganewa kawai ya malance kafin ka ankara sai ga ya zama to babban sheikh alhali bai dade yana yin karatu ba rashin dadewa mutum yana yin karatu bai mai da mutum malami zai mai da mutum mai zaƙin murya ne na wani lokaci daga baya sai a daina labarin shi kuma saboda karatun ya yi shi ne sama-sama kun fahimce ni ko? na'am sannan kuma mutum ya samu guzurin da zai ishe shi sai ka samu guzuri ba zai yi mutum ya nemi ilimi ba ba guzuri ina kudin siyan littafai sannan kuma idan malamin yana bukatar shi ma a ringa mai a ihsani ina kudin da za a ringa yi malam ihsani sa'an nan bayan haka kuma ina kudin mota da sauran abubuwa zirga-zirga da za a ringa yi ina kudin abinci ashe dole ne ɗalibin ilimi sai ya mallaki guzuri in babu guzuri karatun fa ba zai yiwu ba an gano wannan ko yawwa na hudu a samu aiki mai yawa mutum ya yawaita aiki yawan yawan tilawan qur'ani yawan nazari yawan kaza yawan tattaunawa da ɗaliban ilimi yawan tambayoyin abin da bai gane ba wato a ta aiki mai yawa ya zama duk aikin gaba ɗaya? wato yana fuskantar yaya zan fahimci wannan ilimin hmm. na biyar malami mai hazaka ko da mutum na da basira sai ya samu malami da kiki ko malami wanda yake mai mummunan fahimta karatun ba zai yi ba an gane kana da hazaka sai ka samu malami mai hazaka shikenan karatu zai yi albarka sosai amma ka samu malamin da bai san abin da yake yi ba kuma ga ka mai hazaka sai ya lalata ma kwakwalwa ya bata maka lokaci baka yi karatu ba eh na'am sannan na shidda sha'awan karatun wani ga kwakwalwan amma bai sha'awan karatun Allah ya bashi basira kuma gashi ya samu malami mai hazaka amma kuma matsalan shi shi baya sha'awan ilimi din to idan ya zama tun mutum a cikin zuciyar shi babu sha'awan ilimi to karatun ba zai yi ba duk kokarin da malami yi, ya cusa mai ilimi a kwakwalwan ilimin ba zai shiga ba saboda shi baya sha'awan ilimin ina fatan gane to saboda haka sha'awan ilimi yana daga cikin abin da ke taimakawa wani lokaci ko da mutum ba shi da basira amma yana sha'awan sai yayi ya yakan zama malami haka ne ko ga shi ba shi da basira ira dan dakiki ne haka amma kuma yana son ilimin sosai sai kaga ya dage ya karatu kuma ya cimma burinsa na'am kullama naqasa min hadhihi sittati shay'un duk sanda wani abu ya tauye daga cikin guda shidda nan sai wani abu ya tauye gwargwadon shi na ilimi an gane in aka samu ɗaya daga cikin siffofin nan shidda suka tauye a cikin ilimi to sai wani gwargwado daga cikin ilimi ya tauye a ce misalin mutum ba shi da zihinin saƙif ƙwaƙwalwan ba mai haske ba ne to kaga zai yi karatu amma da wahala ba daidai yake da mutumin da yake kwakwalwan dama Allah ya halice shi mai haske ne musamman domin ilimi ya Allah ya yi shi misali kun gane wani go? to idan kuma ga zamani mai ga kwakwalwa mai haske amma kuma sai ya zama irin ɗaliban nan ne masu gaggawa suna so kafin su ankara tsakanin safa da asuba tsakanin safa da maraice sun zamanto sheikh sun zamanto suna daga cikin wanda ake lissafawa daga cikin manyan malamai alhali bai yi wa ilimi hidima mai tsawo ba shi ilimi ba a samun sai an mai hidima mai tsawo ko da kaga mutum kawai ya yi karatu sama sama shekara biyu kawai kaga ya malanci ba malami bane kawai kai da kake ganin shi malami shi wane fa shekara biyu ba ya zama malami an gane yana ilimi sai ka mai hidima in baka mai hidima ba nan gaba sai asirinka ya turu an gane ko za ka yi ta ɗan zama malami kana ana ganin ka malami sai nan gaba lokaci kaɗan sai jama'a su gana shi jahili kashi an gane to kaga wannan kenan to mutum ya ɗauki zamani mai tsawo yana karatu amma kuma baya nazari yaya babu amalu kafir dole za a samu tawaya na ilimi ko inda akwai amalin kasir zai tsaya ya ta haddace ainihin nusus da mutum na ainihin littafai kaga ya fi mutumin da kawai karatun ya yi bai haddace mutum ɗinsu ba misali ashe mutum ya tsaya ya doge ya ba ilimi muhimmanci sosai ya fi wanda bai bayar ba sannan ko da mutum misali zai ta nazari amma baya sha'awan ilimin bai jin daɗin ilimin bai san ilimin ba zai samu karatu ba ko kuma yana son karatun sosai amma malamin shi dakiki ne ko malamin bai yi kyakkyawan fahimta ga addini ba ko abin da akwai dai matsala ko na'am wa mimma yunqabu lil imam shafi'i daga cikin abin da ake wa al-imam ash-shafi'i rahimahullah aqilan tanal al-ilma illa bi sittatin fa an majmu'iha bi bayani wa irshad ustaz wa dul zamani aqilan tanal al ya kai dan uwana ba za ka taɓa samun ilimi ba sai da abubuwa shida zan baka labarin dukkan da bayani daki daki ga sunan farko basira shi shine zihinul baqif da kwaɗayi shi shine shahawa ya zama kana kwadayin ilimin kuma kana da juriya an gane ko hmm. kana da juriya kana da haƙuri wajen mu'amala da malami hmm. da guziri da kuma shiryawa malami ka samu mu'allimin hazik malami mai hazaƙa wanda zai shiryar da kai hmm. sannan ka samu zamanin tsawil ka samu zamani mai tsawo kana yi an gane daga cikin abin da imamu shafi'i ya ambata wanda a can ba ambata ba shi ne mai izdibar ko istibar kaga hakuri. ɗalibin ilimi in yana so ya samu karatu sai ya zama to mai haƙuri akwai ɗalibin ilimi wanda da zaran ya fara karatu wajen malami sai malami ya mishi faɗa to sai ce an fasa yin karatun irin ba za yi wa faɗa daga nan ya watsar da wannan ilimi kenan har abada an gane wannan ko amma mutumin da ya san abin da yake yi faɗan malami da kuma kaushin malami da wautan malami baya hana shi karatu ana cewa ɗalibin da ya cika ɗalibi shine ɗalibin da yake haƙuri akan wautan malami kana iya samun malami yana da karatu sosai amma kuma yana da wauta wanda kuma a cikin malaman da kake karatu a su, babu mai iliminsa amma kuma wawa ne malamin to za ka iya wurgan mai da wawancin shi ka kwashi ilimin an gane wannan ko to kai kuma sai ka ce tun da dai malamin ya zazzage ka ko malamin ya wulatsanta ka ka daina karatu wa kawa idan mutum ya yi fushi da likita ya yi fushi da wa wayewa ya wa kanshi illa ba ka da lafiya sai likita ya dan gaya wa magana sai ka zazzage shi kai tafiyanka shi na ka ba ka abinka ka je kai ta haƙuri da ciwonka shi ma idan ka yi fushi da ustazu je kai ta haƙuri da jahilcinka waye cutu kai za ka cutu an gane wani ko to dole ne ga ɗalibin ilimi kamar yadda malaman tarbiyya suna kawo misali da kisra kisra sarkin wa sarkin rum ko wato wata rana yana da wani yaro haka shi kisra to sai ya ɗauki yaron sai ya miƙa shi a hannun wani mai tarbiyya cewa ya koya mai tarbiyya to shi lokacin da yaron ya shiga ƙarƙashin kulawan malamin kawai sai malam ya kulla ƙofa malam na kulla ƙofa sai malam ya ɗauki bulala ya ce da wa aka aiko ni ba kai ba malam ya fara duka yake duka yake shi kuma yaro na yaro na mamaki me yi kuma haka wata ma duka na malam kawai duka yake shi kuma yaro na mamaki me yi daga zuwa na kawai an ce akwai mun tarbiyya sai aka kama duka na Kamar jaki malam yana dishi yana ta duka Ah. bayan ya gama duka sai ya zauna da shi ce zauna ka yi karatu yaro ya zauna ya kama karatu amma a cikin zuciyar yaron ya ce malamin nan dai ba abin da na mai haka nan kawai kama duka na to ai nan gaba babana zai bar duniya babana zai rasu ne zan zama sarki nan gaba wallahi sai na rama tun da dai duka ne ba dalili shi yaro ya rike abin a cikin zuciyar cewa yana jiran dan gaba in mulki ya dawo hannunsa insha Allah shi ma zai aika a kira malam ya kula ɗaki, shi ma ya sani shi yana dukan malam ina ba gani to ana nan ana nan kamar yanda ya faɗa sai mahaifin ya zo ya rasu mahaifin na rasuwa sai aka naɗa yaron ya zama shine sarki shikenan yana yana hawa sarauta farkon abin da ya fara yi kawai shine ya aika kira malam malam ya fara tana da shi shi kira ne malam ana kira malam kawai sai ya kulle kofa ce aka rama kallawa ka taba tunawa da abin da ka taba mun farkon zuwa na wajen ka koya tarbiyya sai malam ya ce me yake ka taba tunawa ka tuna da kyau sai to baka tuna ba ka taba tuna dukan da ka mun ba tare da na maka laifi ba sai malam ya ce na tuna to yanzu ka yi mun bayanin hikiman da ya sa ka buge ni kowane rama yanzu nan shi ɗalibi ne zai wa malamin shi dukan ya ba jama'a shi ne sai malam ya yi murmushi malam ya ce to abin da ya sa na yi maka wannan dukan tsiya ɗin. na yi maka wannan dukan tsiyani ne don ka san zafin duka don ka zalici kowa nan take sai sai shi wannan yaro sai ya samu karatu shi kawai alhamdulillah na gamsu domin duk mutumin da ya taso a gidan sarauta rayuwar shi gaba ɗaya cikin jin daɗi yake cikin nima yake bai san wahala ba to zai ringa zaluntar mutane don bai san zalunci ba amma tun da ya san zafin bulala to ba zai ringa dukan mutum haka nan kawai ba kaga ashe abinda malamin ya mai din nan shi ma wani tarbiyya ne ko to saboda haka ai ta hakuri da wauta na malamai in gamu da malami mai wauta kai hakuri kai ta karatu an gane wannan ko na'am wa qala akhar wani kuma wani ko mutum ya ce biha ya bulugul amala man yata'allamu wa fahimu wa ustazu zakiyun wa dawrun lahum sharuda na samun ilimi sahibi ya kai abokina wannan tarhimi ne ya kai abokina ya swahib guda bakwai ne da ita ne man ya ta'allamu mai neman ilimi ya bulgul amal yake isa zuwa ga burinsa na farko ya zama yana da faraga yana da lokaci isasshe na neman ilimi kada ya zama to ya shagaltu to yana da lokaci isasshe wanda ya ware ne musamman don yin karatu ga kuma ra'ayi yana da sha'awa na karatun hmm. ko kuma ra'ayin a yana da kwakwalwa mai kaifi sannan wasu ibarin ga haƙuri da juriya wajen karatun da lafiya idan mutum bai da lafiya shi ma zai iya kawo cikas ga karatu da zaran ka ɗauki littafi za ka yi nazari jikin akwai rauni sai mutum ya ga karatun ba zai yiwu ba littafin da ya kamata ka yi wa nazarin awa uku sai ka yi mai nazarin minti goma sha biyar bacci ya ɗauke ka haka in babu isasshen lafiya shi ma rashin lafiya yana ɗan tauye karatu hmm. amma idan mutum yana da ƙoshin lafiya to zai yi ta nazari cikin nishadi ya yi ta nazari cikin ƙoshin lafiya an gane ko? kuma sannan a ce yana da fahimta kuma sannan ga malami wanda yake hazi malami mai basira da kuma gudunmawa nasu gudunmawa na malamin da gudunmawa na ɗaliban kowanne sai ya ba da gudunmawa da malami da ɗalibi kowa yana bukata sai sun haɗa kai sannan karatun yanzu in wannan ya ba da gudunmawa yana so ya karanta ɗalibin bai so ya karatu karatu ba zai yi ba in ko ɗalibin yana so ya yi karatu malamin ya ƙi ba da gudunmawa karatu ba zai yi ba Sheikh Abu Ahmad ya ce a nan bai ambaci ɗabi'a ba wato nature ya zamanto haka Allah ya yi mutum da basira hmm. shi ne zihinin saƙib kenan shi kuma basira ɗabi'a a nan ba shi ne a zihinin sakib ba hmm. shin ba ka gani hmm. mawaƙi yakan yi ya zamanto mai basira mai ƙwaƙwalwa amma bai to abin dabi'antarwa ba amma ba ɗabi'an shi ne wake ba za ga wake yana da basira amma ba ɗabi'an shi ba Allah bai hali wato ma'ana ba ɗabi'an shi ne wake ba Waken bai cikin ɗabi'an shi za ka ga ya fi abokin shi hankali yana da misalin kulawa irin nashi amma sai ga abokin shi ya fi shi iya wake. saboda shi abokin waken na cikin shi ne waƙen ɗabi'an shi ne an gano wannan yi shi kuma wancan waƙen ba ɗabi'an shi bane ya koya ne akwai bambanci tsakanin wanda ɗabi'an ka ne a jikinka abu yake an gane da kuma wanda koya ka yi kamar da kanka mawaƙi wato waƙe mutum yana mai da kanshi mawaƙi ya koya wani kuma kawai abin dama yana jikin shi an mai alluran shi ne dama national dama haka yake domin ɗabi'a hmm. yana taimaka ma hankali an karɓo hikaya daga babban malamin nan nazam wani babban malamin mutazila ne hmm. nazam an hikaito ya ce ya ce da zan yi nazari game da arus da na kyautata shi cikin kwana biyu saboda shi yana ganin kamar ainihin wato shi wanda ya yi arus ainihin ba wani birgewa ya ba halil khalil wanda ya aro ba wani burgewa bane shi in ya ga dama wannan aro din cikin kwana biyu zai iya zai iya haddace duk ko kuma ya ta cikin kwana biyu an gane kenan wannan aro din ba wani ilimi bane wanda za a ce wai wanda ya kirkiro shi ya burge na'am qala abu firdaus to sai abu firdaus ya ce qala zalika li kauni tabahara fil ulum wato ya faɗi wannan shi nazam domin kasancewan ya yayi zurfi cikin ilimi mm. ai ya zama teku a cikin ilimi shi nazam mm. walahu zihin saki kuma yana da kwakwalwa mai haske sai ya yi zaton cewa hmm. shi da zai yi nazari cikin arud da ya kyautata shi da ya ƙware a cikinsa cikin kwana biyu kawai shi a tunanin shi sai ya taɓe a cikin zakansa sai ya yi rauni ya kasa saboda kasancewan ba a ɗabi'antar da shi ba a kan sana'a na arud ba wai a cikin jinin shi yake ba ko ya yi duk abin da ba a jinin mutum yake ya bambanta da abin da yake jininsa to shi khalil abin a jinin shi yake shi kuma wannan ko yayi an gane wannan ko al-akhfash imam al-akhfash ya ce nazara fihi falam ya'rif al-mutaharrik min as-sakin sai shi nazam sai ya duba cikin littafin haru sai ya kasa gane al-mutaharrik daga sakin a cikin wata biyu ma ya ta dubawa sai da yi wata biyu yana ta nazari abin ya gagare shi wa tabi'atu tusahimu tariqa saka ɗabi'a na sauƙaƙe hanya kuma yana kusantar da abin da yake nesa eh na'am masailul jahiliya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ولما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين بموسى عليه السلام eh kada a manta da karatun da muke yi na masailul jahiliya cewa su ga addini da kuma san su ga barna an gane ko wato da yana cikin masailul na jahiliya mutum ya ringa adawa da addini yana goyon bayan barna to shine ake bayani anan cewa lokacin da hmm. suka kafirce wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu na bi Musa alaihi salam to sun kasance sun kafirce wa Musa domin duk wanda ya karyata manzo ɗaya kaman ya karyata manzannin duniya ne gabaki ɗaya wa bi kitabihi alladhi huwa at-taura kuma sun karyata littafin sa wanda shine at-taura hmm. kafaru bi at-taurati allati indahum sai suka kafirce da at-tauran da ke wajen su hmm. min ajli al-hasad li Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda hasadan da suke wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ba yahudi ko da ba yahuda ya ce maka nayi imani da taura amma sai ya zama to yana faɗa da annabi muhammad shin ya yi imani da taura din bai yi ba da ya yi imani da attaura da ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda cikin attaura akwai bayani dalla dalla game da imani da manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka musanya attaura da littafan sihiri allati hiya dinu wanda shine addinin makiyinsu wa fir'auna ko fir'auna addinin shi sihiri fir'auna shi sihiri yake bi to sai ya zama to bani isra'il abu mamaki ga littafin Allah mai haske sai suka aje shi gefe guda inna anzalna tawrata fiha hudaw wa nur yaqum bi annabiyuna allazina aslamu lil ladina hadu Allah ya ce mun saukar da at-taura wanda a cikin shi akwai shari'a da haske wala qad atayna musa al-kitaba wa diya'an wa zikran lil muttaqin hakika mun mun saukar Musa da littafi kuma haske kuma an bato ga masu tsoron Allah kaga sai Allah ya kira shi biya, haske to amma sai suka yi watsi da wannan littafin suka koma suna riko da sihiri wanda sihirin nan shine addinin fir'auna makiyin su kuma domin sihiri ya kasance mai yaduwa a cikin mutanen fir'auna hmm. sai yahudawa sai suka bar wahayi wanda aka saukar ga Musa sai suka yi riko da sihiri wanda makiyinsu ya kasance a kai wannan yana daga cikin abu mamaki ka yi riko da bata na makiyinka ka yi watsi da shirya wanda ya zo daga ainihin annabinka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a lokacin da wani manzo ya zo musu daga wajen Allah sai Allah ya ce ya kira shi rasulun sai ya zo a matsayin na kira ko kai ka ce ainihin ba a san da manzon ba wani manzo ne ya zo musu daga wajen Allah annabi Musa amma sai Allah ya kawo shi da na kira kai zaka dauka wani manzo ne wanda su ba san shi ba a sun san manzon me ba sani ba darajar shi wani manzo mai tsananin mai tsananin daraja mai matukar daraja dan wannan na kira litazim ne an gani a lokacin ku a lokacin da wani manzo mai matsar daraja ya zo musu daga wajen Allah hmm. ne ya kawo shi da na kira don a nuna darajar annabu Musa alaihi salam hmm. wato yana mai gaskata abin da ke tare da sunan littafai ya gaskata sauran littafai na annabawa hmm. sai wasu bangare daga cikin nan wanda aka ba littafi mm. sai suka yi watsi da littafin Allah mm. suka yi watsi da shi bayan bayan su mm. kaman su ba su da wani ilimi kaman ba su san komai ba sai suka koma mi wattaba'u ma tatlu shayadi ala mulki Suleiman sai suka bi abin da shaidanu ke karantawa ga mulkin Suleiman wa iya billah suka koma suna bibiyan sihiri kai ka ce su ba su san da wannan manzo ba kai ka ce ba san ainihin siffofin wannan manzo ba da abin da ya zo da shi na sako na tauhidi da ibada da kuma tarbiyya wato sun yi aiki irin aikin jahilan da ba sani ba me yasa saboda girman kai da kuma kangarewa a gari hmm. shi yasa suka yi aikin jahilai saboda girman kai da kangarewa hmm. wato Allah nan bai ce li'annahum la ya'lamun ba hmm. domin su ba su sani ba bai ce haka ba sun sani cewa ya yi ya ce ka annahum laye alamu kai ka ce ba su sani ba kenan sun yi mai sun sani domin lalle malami idan bai yi aiki da ilimin shi ba zai zama to kamar jahili kenan wanda ba shi da ilimi hmm. domin amfanin ilimi dan hmm. itacen da ake tsinkowa daga cikin bishiya na ilimi shine mai aiki idan mutane ba su yi aiki da ilimi ba ya zama to kamar bishiya ba shi da 'ya'ya kenan eh. idan malami ya zama to baya aiki da karatunsa sai ya zama to da shi da jahili duk ɗaya ne shi sai Allah ya ce masalul ladina ummilu tawrat thumma lam yahmiluha Salil himar yahmilu asfara to ah. misalin wa'annan da aka daura musu amana na at-taura sa'annan ba su dauki amanan sun yi aiki da shi yadda ya dace ba sai Allah ya kira su kaman jaki dauke da kayan littafai an gane ko kaman jaki ne dauke da kayan littafai ga littafai ran manya-manyan littafai manya-manyan tafasir da manya-manyan littafan tauhidi littafan fiqhu littafan menene hadisi amma kuma bai san amfanin su ba shi ne kawai an bashi dakon su ne amma bai san amfanin su ba misali hmm? kai jahili yana kasancewa ya fi saukin zunubi hmm. to tunda bai sani bane shi amma wannan fa ya sani irikiri ya san cewa idan kai kaza ka hallaka amma kuma sai je yayi wannan kaza din shi kuma jahili bai san cewa an hallaka ba sai da karatu bai san an hallaka ba sai ya fada cikin abun waye fi sokin zunubi kaga jahili shi ya fi sokin zunubi eh sai suka bi abinda shedanu ke karantawa malaman yahudawa ke karantawa ga mulkin suleiman an gane ko suka ce suka ce ainihin annabi suleiman ya mallaki mutane da aljanu ne da sihiri saka idan malami yana so ya mallaki mutane ya shahara cikin al'umma shi ma ya zama matsafi ya zama mai sihiri saboda shi ma annabi suleiman a koye sihiri yake yi kun gane wannan ko to wannan shine abin da malaman yahudawa suke faɗa to shine sai Allah ya kira su ne me ko Allah ya ce wattaba ul yahud ko wattaba ahbarul yahud sai ce wattaba umma tatlu shayatin ko kuma ma ta tulu a habarar yahud sun bi abinda malaman yahudawa manya-manyan malaman yahudawa ke karantawa ala mulki suleiman a gani sai Allah ya cire kalmar habar sai ya sa shayadin A gani don ya nuna ma malaman yahudawa sun ajiye ilimin su koma shaidanu sun koma shaidanci sun koma tsafi sun koma shirka an gane ko kuma sun yi ƙazafi ga annabin Allah annabin Allah annabi Suleiman wanda ya zo ya karantar da tauhidi yanzu kuma gashi an zo an kala mishi an ce shine shugaba masu sihiri na duniya yaya abin ya kasance an ce shine shugaban masu sihiri na duniya kamar shehu dan bodiyo wanda ya karantar da tauhidi daidai gwargwado sai ga shehu dan bodiyo an jingina mai wasu irin surkulle kai amma jingina mai cewa yayi isra'i da miraji yanda annabawa suka yi akwai wani littafi da suke yadawa wala ma balagtu ko din yana daga cikin irin wannan labari na yahudawa din wai shi wadannan shi ma yayi yayi migiraji irin yanda manzo Allah ya migiraji yi sama ta daya sama ta biyu sama ta kaza irin da yanda manzo Allah yayi to duk irin wannan kaga surkulla ne wanda wasu miyagun malamai suka rubuta don su karkatar da mutane daga fahimtar addini an gane wannan ko sannan kuma da mutanen da suke wa manya-manyan malamai takalidi sai wani yanzu ya jingina cewa imamu na malik shi ya yi kira zuwa ga cewa a rufe ido a yi tabin shi kada a yi bincike ko da hadisi ya inganta kada a yi riko da hadisi a yi tabin shi kaga duk wanda ya faɗi wannan ya jingina wa imamu malik ya mai kasafi imamu malik ya ce babu wani daga cikin mu face ana karban maganar shi kuma ana wurgar da maganar shi sai wa sai ma abocin wannan kabari shine manzo sallallahu alaihi wasallam to duk mutumin da ya zo ya karanta cewa malik ya yi kira zuwa ga takalidi malik ya yi kira zuwa ga kungiyanci ko mazhabanci to wannan mutumin ya yi koyi da malaman yahudawa wajen kokarin karkatar da nasi na'am wato annabi Suleiman bai kafirta ba eh bi mana, annabi Suleiman bai aikata sihiri ba domin sihiri kafirci ne asalin sihiri lalle yana daga cikin aikin shaidanu. sannan sai kafirai suka gaje shi akan sabanin zamanna hmm. sabanin zamanna suka gaje shi fir'auna shi ma ya gaje shi da mutanensa hmm. yahudawa sun gada wajen mutanen fir'auna sai shi wannan sihiri sai zan mai sai zan musanyan attaura kamar za ga sufaye yanzu akwai su hatimin suleiman akwai wani hatimi wa hatimin annabi suleiman su ma sufaye sun yarda annabi suleiman na sihiri akwai hatimin zaga malaman sufaye suna rikewa wai hatimin Sulemani ne suna amfani da shi wajen tsafe tsafe su ma malaman sufaye kaga su ma sun riki wannan madadin Qur'ani suna yin sihiri da shi suna kaza suna kaza da sauransu eh wato sihiri fa da wato al'amari ne wanda yake da dadde walakin daga bil kafara jilan ba'da jil sai dai kafirai ke gajejeniya kafirai ke gadan shi jama'a bayan jama'a zamani bayan zamani wannan yana daga cikin azabobin da Allah ke wa duwan da ya bar gaskiya yau akwai wata ka'ida lalle mutum idan ya bar gaskiya sai a jarabe shi da mi da bata daga jin gaskiya mi wa ma za ba adal haƙ illa zalal falan ma A zagar lahu qulubahum yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu hmm. ashe da zarar mutum ya karkace sai Allah ya mishi azaba azaban nan shine Allah ya jarabe shi da barna eh wannan sunna ce wacce ba ta canzawa kuma ba ta musanyawa ba ta canzawa hmm. wasu daga cikin musulmai sun bar littafin Allah sun bar sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam kun ji wannan ko hmm. sai suka yi riko da maganganun mutane hmm. ba ruwansu da alkur'ani ba ruwansu da Allah ya ce ba ruwansu da annabi ya ce sai dai malam wane ya ce kuma duk mutumin da yake magana mai cewa annabi ya ce sai ya zama to shine abokin gabansu kwata-kwata ba sa son a ce 'Ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce ala imam alfulani ko ala sheik alfulani ko ala kaza-kaza a gani sai ya zama to suna fifita ra'ayin mazaji suna fifita maganganun mutane akan wahayi wanda Allah ya saukar daga sama alhali Allah ta'ala ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallam qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi kace musu idan har na bace to na bace ne saboda san raina na bi san raina ne shi zan bace wa in tadaitu in ko kaga na samu shiriya fa bima yuhi ilayya rabbi to saboda abinda ubangiji na yi min wahayi ne an gane fa in lam yastajibu lak fa alam bi annama yattabi'una ahwa'ahum idan har ba su amsa maka ba ya rasulullah to ka sani kawai suna bin me san ransu ne in ma ka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka bi me san rai an gani, da zaran mutum yayi watsi da maganar manzo to ra'ayi na biyu shine san rai bai taɓa yiwuwa mutum ya yi watsi da maganar manzo a ce kuma ya zama yana kan shirya an gane wannan ko to akwai mutanen da suke fifita ra'ayin mazhab akan alqur'ani da sunna za su ɗauki ra'ayin wani malami kai ka ce wahayi ne wanda aka saukar da shi daga sama za su ɗauki matsala fiqhiyya su mai da ita kamar alkur'ani da sunna to wannan yana daga cikin samfareren ɓata wanda malam ke bayani a gare shi akan anan wajen an gane wannan ko sai suka yi riko da ilimin mantiki suka fifita ilimin mantiki wanda a ya kawo wani arne ne ya kawo shi suka fifita shi akan kitabu sunna sai ya zamanto idan ƙur'ani ya zo da wata matsala wannan ilimin mantik ya zo da matsala sai a murda ƙur'ani ya yi biyayya ga mantik ba a murda mantik ya yi biyayya ga ƙur'ani sai suka yi riko da ilmul kalam wato wato su ma ta wannan bangaren su ma hmm. suka yi riko da ilmul kalam nan hmm. ma taraku kitab Allah wa sunnat rasulih lokacin da suka yi watsi da littafin Allah suka yi watsi da sunnan manzansa sallallahu alaihi wa sallam wa aqadu ghayrahuma sai suka yi riko da waninsu domin su lokacin da suka bijire wa littafin Allah hmm. kuma suka bijire wa sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam hmm. walam ya'khudhu aqidatuhum min alkitabi wa sunnah sai zaman to basu ciranto aqidan su daga cikin kitabu wa sunna ba hmm. sun ciranto ne daga ra'ayin wani da wani da wani ibtulu ibtulu ibtulu bi akhadhi alaqidati min sai aka jarabe su da karɓo aƙida daga ilimin kafirai irin su asha'ira irin su mutazila irin su jahamiya irin su ainihin karramiya kai duk ƙungiyoyin bid'a gaba ɗaya an jarabe su da ciranto aƙida daga ilimin kafirai shine ilimin philosophy da ilimin mantik da kuma mulhidai fama أشبه Fama أشبه فما أشبه فما أشبه الليلة بالبارحة إيه فما أشبه bil-bariha me ya kai kamanceceniyan dare mm. wato dare da kuma ɗazin duk sun yi kama mm. wa haka za kullu man taraka al-haqqa haka nan duk wanda ya bar gaskiya fa innahu yubtala bil ayubtala bil na'am duk wanda ya bar gaskiya to fa ana jaraba shi da me da barna mm. wa man taraka mazhaba ahli sunnati wal jamaa duk wanda ya bar mazhaba na ahli sunna wal jamaa fa innahu yubtala bi mazhabi to lalle za a jarabe shi da mazhaba na kungiyoyi na bata za a jarabe shi da ash'ariyanci hmm. za a jarabe shi da maturidiyanci hmm. za a jarabe shi da jahamiyanci za a jarabe shi da sufanci hmm. za a jarabe shi da shi'anci za a jarabe shi da ahmadiyanci da idu kala-kala da zarar mutum ya bar salafiyanci kenan. sai a jarabe shi da mazhabobi daban-daban na bata duk mutumin da yake yin kungiya kungiya yake faci faci hizbiya tare da jama'o'i na bata wanda suka saba ma kitabu wa sunna ya to yana hada kai da su dan ayi fada da ahlus sunna ana samun wannan sai ga wani mutum ya hada kai da wasu kungiyoyi na bata domin a yaki ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a ko kuma a yaki manhajin ahlus sunna wal jama'a tala bi an yakuna ma'a al-firaq to sai a jarabe shi hmm. za a jarabe shi ya kasance tare da kungiya na bata kamar yadda aka jarabi yan sururiya su suna da awon su ahlus suna ne amma sai suka hada kai da ikhwanul musulmin. suka hada kai da yan hizbut tahrir sai ya zamanto sai aka jarabe sai suka zamanto kamansu. su man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum sai suka zamanto su ma sai aka jarabe su da suka fada cikin miyagun akidu an gane ko mm. saboda kiyayyansu ga salafiya mm. sunnatullahi subhanahu wa ta'ala wannan ita ce sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin abin da ya kamata musulmi ya yi taka tsantsan daga ya bar gaskiya da zarar ka bar gaskiya ba ka shiga uku hmm. domin idan ya bar gaskiya sai a jarabe shi da barna da zarar mutum ya bar gaskiya za a jarabe shi ne da me da barna hmm. idan ya bar bin abota gaskiya sai ya guma ma abota ƙarya da'iman wa eh kaga baya son su jini Albani baya son su Ibn ba baya son su Ibn Usaymin baya son su Fauzan to sai a jarabe shi da bin su Hafizul al a jarabe shi da bin zuwa da bin su Sayyid Qutb da ire-iren su da su Sayyid da hawa sai ya zamanto yi watsi da sunna yana ta kama kame wa iyaz billah نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الجنائز وصلى الكسوف وصلى الاستسقاء صلى روقو روا da kuma sallan idi biyu da kuma da kuma sauran sunnoni na na filfili na fasrun wa khams wa khams salawat mafardu 'ain وهي كفاية لميت دون مين ونية سلام سرا تبيئة سرا تبيئة فصل wato salloli biyar farilla ne na ainihi wani baya dauke ma wani kuma su fardi kifaya ne wato sallah fardi kifaya ne ga matacce idan mutum ya rasu yin sallah a gare shi fardi kifaya ne in an samu wasu sun yi sallah a gare shi sun dauke mawa sun ɗauke wa sauran mutane in ko ba haka ba za mu wahala in an ce duk sanda musulmi ya rasu ya zamanto wajibi ga musulmin duniya su mai sallah to zai zamanto kullum ba mu da wani aiki sai yin sallah ga mamaci ko a ce duk sanda musulmi ya rasu ya zama wajibi ga musulmin duniya gaba ɗaya su mai sallah to a halin yanzu da muke karatu musulmi ne suka rasu eh ila yanzu akwai musulmi da suka rasu a cikin nan badarawan yanzu nan da kawo can ina ne a unguwan dosa waye wurare sannan bayan nan ma ka wuce ka fita daga kaduna ka je kano ka je sokoto ka je kaza sannan ka je kasashen larabawa kasashen turai kasashen ina ne to zai zama to kullum kawai muna bincike ne ina aka mutu mu je ba mu da wani aiki sai wannan to saboda wannan wahala din sai shari'a ta yi mana sauki kowane mutum ya tare unguwansu a unguwan kuma in an samu wasu sun yi sallah ga mamaci to sun dauke ma wanda bai yi ba an gane wannan ko to sai amma waye mai samun ladan wa'anda suka yi sallar su ne masu ladan wa'anda ba su yi ba fa ba su da zanibi shine kawai eh ba tare da wani kokonto ba wato farillanta farillan sallar gawa kabbara kabbarori hudu sannan addu'o'in da ake tsakanin kowane kabbara bayan an yi kabbara akwai addu'a kabbara addu'a da kuma niyya sannan sallama sallama wai ana yin shi ne a ɓoye a shi ma yana bi yana bi daga cikin farillai sallama a ɓoye ake yi idan aka yi sallama a ɓoye to ya za a yi a san cewa an idar da sallah eh? sallan gawa an ce sallama ake mai sirrun to malikawan najeriya suna bin wannan malikawan najeriya masu sallan gawa suna bin wannan su yi sallama a ɓoye in za su yi sallama ya suke yi suna daga murya kowa sai ya ci sun yi sallama an gano wannan ku? da kai ne sai su ce ka saba wa malikiya amma su ne ba in su suka saba ba su yan gata ne tun da nasu ne ku? wa zubi la to kaga dai an ce in za a yi sallama ya zama sirrun kuma sallaman nan shi ne yake bi shi ne na hudunsu na'am wa wa Ah, wato kaman sallah hmm. kaman sallah ga mamaci shi ma wanka shi ma wanka ga mamaci shi ma fardu kifaya ne hmm. in an samu wasu sun mai wanka sun ɗauke ma wanda ba su ba hmm. sannan binne gawa shi ma kazalika fardu kifaya ne in an samu wasu sun binne gawa to shi kenan sun ɗauke mana mu da bamu yi ba sannan yin likafani da yin likafani mara a yi likafani ɗaya uku biyar bakwai da sauransu eh, sannan sallan kusuf kusufin shams kusufin kamar sannan sallan idi sannan idul adha wa idul mi wa idul fitr wa idul fitr wa idul adha da kuma sallan roƙon ruwa wuturun kusufun idun istitsa sunan wato wuturi hmm. idi da kuma sallan roƙon ruwa duk wa'annan sunnoni ne ne abin da yake nufi an gane duwa duk nan gaba ɗaya sun noni ne ba wai farilla ne su eh sannan rakatan fajar shi ba a kiran shi suna sai ce ragiba shi an kwadaitar ne a yi shi wa tuquda ana rama shi har zuwa ga zawali idan mutum bai samu ya yi rakatan fajar ba to zai rama har zuwa ga zawali na ranar duk lokacin ne kun gane ko zai rama har zuwa zawali har zuwa lokacin sallar azhar zai zai iya rama daga asal fajr shi kuma farilla idan mutum ya bar farilla fa zai rama har abada kowane lokaci zaka iya rama farilla kuma ana rama farilla ne a jere ko in zaka rama farilla an ana binka asuba azhar la'asar magariba isha'i in zaka rama haka zaka rama shi a jere shine bitawal an gane أصيب نفل مطلقا talat wato an so nafila anso nafila kai tsaye wa ukida tahiyyatul amma an karfafa tahiyyatul masjid gaisuwar masallaci yana da karfi sunna ne mai karfi duhan sallan duha shi ma sunna ne mai karfi sallan asham shi ma sunna ne mai karfi talat tana bin su wa ba'da maghribin wa ba'da zuhri sannan akwai nafilan da ake yi kafin wuturi kafin wuturi menene shi ha kafin wuturi akwai shafa'i go to shafa'i shi ma mustahabbi ne wuturi sunna ne mai karfi shafa'i kuma mustahabbi misalin azhar akwai la'asar wato kafin wuturi kafin azhar kafin la'asar din nafilan da ake yi a wannan lokaci din mustahabbi ne sannan bayan magariba nafilan da ake bayan magariba a malikiya babu nafila ƙabalar maghrib nafila wannan hadisin sallu ƙabalar maghrib sallu ƙabalar maghrib liman sha'a malikiya ba su da shi in ka duba cikin muwadda ba za ka ga wannan hadisin ba ku fahimci wannan ko so laka a ba malikiya ba a yin nafila kafin magariba da zarar magariba ta yi kawai sallan magariba ne kawai ya hau kan mutum kada ya tsaya wani nafila su ana yin nasila ne bayan magariba kawai sannan bayan azahar ma ana nafila eh na'am maza bakiya ziyar an lokaci yayi الطلاق لا الله سكت بخير إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويحصرك وكان الله بارك من تلقى malamai tambaya na farko ya fara da addu'a mai cewa Allah ya saka a cikin aljanna dan Allah dan Allah yana halasta yana mu a matsayin yi zanga-zanga na lumana kama wanda za a yi gobe domin yan majalisa malaman suna sun ce babu wata zanga-zanga ta lumana duk zanga-zanga ba ta lumana ba ce an gane saka zanga-zanga ba shi daga cikin karantarwa na ahalus suna kasan su zanga-zangan a tsarin demokradiyya ya halatta a cikin kundin mulki na demokradiyya dama an rubuta halaccin yin zanga-zanga saka wannan ka tambaya wai ya halatta ko bai halatta ba sai in kai ɗan demokradiyya ne da ba san dama yana na rubuce a cikin kundin mulkin ku misali amma a musulunci baya rubuce a musulunci inda za ka yi shi ne a musulunce wai yanda addini ya ce a yi to gaskiya musulunci baya goyon bayan zanga-zanga kowane iri ne an gane wannan ko wannan kenan da ya taƙaice eh malam mai tambaya na gaba yana cewa don Allah malam ne ke sa mutum yana karatu yana ramewa? akwai mafita wani bawan Allah yana cewa wai me ke sa mutum yana karatu yana ramewa to akwai dalilan da zai sa mutum yana karatu yana ramewa in ma ya to yana tsananta wa kanshi da yawa wajen nazari ya fi karfin jikinsa an ga nazarin da ya kamata ya yi na awa biyu sai ya awa shida yana yi misali har ya to jikin ya kasa jurewa dole ya rame na biyu kuma in ma ya zamanto yana nazari amma baya ma cin abinci bai cin abinci mai gina jiki misali to shi ma wannan yana iya sa mutum ko kuma yana da wani damuwa yana da wani abu wanda yake damun shi yake tayar masa da hankali yana so ya cimma wannan abun ya kasa cimma wannan abun dama idan mutum na da wani abu wanda yake so ya cimma sai ya kasa cimma zai rami akwai abubuwa da yawa da ke sa mutum su rami Allahu a'lam malam mai tambaya na gaban ce wai shin ashabul ahad ya suke kasancewa a cikin zanzuka to Allahu a'lam su dai ashabul ahad an yi bayani abin da ya fi tabbata mutanen da sun aikata aiki wanda ba su cancanci su wuce aljanna kai tsaye ba sannan ba su cancanci shiga wuta kai tsaye ba suna tsaka tsaki an gane wannan ko to sai a sa su a cikin araf ya zamanto suna hango aljanna suna hango wuta za ga wani lokaci aljanna sai ya bayyana gare su wani lokaci sai ga zafin wuta ya bayyana gare su lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba su shiga aljanna ba amma suna kwaɗayin shiga aljanna nan gaba sai Allah ta'ala ya gafarta musu sai su wuce aljanna an gane wannan dai shine dai a takaice duk da malamai sun yi maganganu da yawa akan sifofin ashabul araf na malamin tambaya na gaba ce menene ingancin cewa mata wai a shari'a ta ba su damar lokacin biki za su iya keɓance kansu a cikin gida su kiɗa kiɗa da rere wai ya halatta matuƙar babu wani namiji a cikinsu to kiɗa kiɗa da rere yadda aka yi magana a kai wato ya to da wannan Dufu din za su yi amfani da Dufu su buga wannan Dufu su buga shi wato lokacin biki za su iya buga shi idan ya to su isu isu ne a keɓance in suna buga shi su yi waƙoƙi wanda babu batsa a cikinsa babu shirka a cikinsa ba bidiya a cikinsa ba sabon Allah a cikinsa ba tsariya a cikinsa a nan wajen don su ɗan karere jikinsu isu isu karere yawa wanda ba wata suka ɗan yi rawa wanda ba na batsa ba to wannan malamai suna ganin babu laifi a kan shi amma ibn usaimin ya yi wata magana cewa ya ce da yana ba da fatawa cewa ya halatta wata mace ta yi rawa a gaban wata mace wai daga baya sai ya janye saboda wai dalili wai ya ji labari mata na sha'awar mata zai zama to wata mace in tana rawa tana karere jiki zai motsar da sha'awar wata mace ya uwata wai har ta yi sha'awar ta har abin ya zama to na haramu to a ra'ayi halin dai abin da ya faɗa ɗin nan ya saba ma asali ko asali dai mace wato dan ta yi wani abu a gaban mace ya uwata akwai abin da za ta yi a gaban mace yan uwata bai halatta ta yi a gaban namiji wa misali za ta iya cire hijabi a gaban mace yan uwata ko ba ta cire a gaban namiji ba saboda halittansu iri ɗaya ne saboda haka malamai suna ganin babu laifi domin idan ya zama isu isu ne kawai a wajen biki ba namiji a wajen nan ba an ce ba namiji hatta mai ɗaukan hoton ba namiji ba ne don wani lokaci ga namiji ya shigo cikin mata gashi na kallabi tsakanin raunin. yana ɗaukan hoto matan suna ta rawa suna kaza yana kallo to wannan kai tsaye haramun ne kuma alama ne na rashin kishi na ainihin mazajen da suka bari ya shiga cikin mata haka nan amma isu isu babu laifi insha Allah inda aka cika wannan sharadin da muka yi bayani Allahu a'lam amma yanzu ba kida bane da cita, ba kuma amfani bane da irin kayan kidan nan na coci ko irin da kayan kida wanda shari'a ta hana Allahu a'lam wani ya yi tambaya wani zai iya guga a masallaci to wani zai mamakin wannan tambayan mai sa yi wannan tambayan abinda sa ya wannan tambayan akwai dan irin tattaunawa wanda ke gudana ga malamai wasu malamai suna cewa ainihin wato a masallaci da masallaci in mutum ya ɗauki wutan masallaci ya yi guga ya ci amana ya ci haram ko misalin mutum ya zo ya ya jona waya domin ya yi cajin wayan shi a masallaci har ya zama to wayan ya yi caji to ya yi cajin wayan shi da haramun to akwai wannan tattaunawa wanda ake shi sa yana ganin mai tambaya ya wannan tambaya din na fatan gani idan har mutum na so ya yi irin wannan akwai shugabanci a masallaci idan shugabannin masallacin aka nemi izinin su sai shugabannin suka ba da izini a yi to insha Allah ba matsala akan shi na fatan gani. sai ka nemi cewa ah, kana so ka yi guga a masallaci domin gidanku babu wuta ko wani dalili sai suka baka dama ka yi sai ka yi amfani da wutan masallaci ka yi da izinin yan kwamiti din babu zai fi insha Allah Allah shi taimake mu malam tambaya ta shi ne cewa malam na ganga wasu da gama sallan jami'i na asuba sai su tashi su kawo raka'atul fajr wani lokaci har da shafa'i da wutar bayan su subuhi kusan kullum ya halaccin haka to wannan an ce a ran abari bari sai rana ya fito sannan a yi ba wai nan take haka ɗin yadda suka yi ba an gane ku sai rana ya fito sannan sai a yi kamar yadda muka yi bayani ɗazun ai ɗazun yi karatu da ya gaba da shigo to wannan shi ne tun daga lokacin nan har zuwa ga fitowar rana har zuwa zawali ana iya yi amma wancan lokacin ba a yi Allahu a'lam na'a ai shi wuturi lokacin shi ya riga ya wuce eh na'am to an ce akwai sauran lokaci <clears throat> in akwai masu tambaya na baki na'am na na'am kaga wato akan tsarin su ma da ce muna da wayewa ba za su yi mana haka ba saboda muna iya kiran su ce ba ma san su to saboda sun gaba ba mu waye bane shi za su yi mana haka kun gane a ka'ida na demokradiyyar ma ba fa bane musulunci ba yan majalisa da ka wakilin ka ne sai ka ce kana kiran shi ya zo wajen ka ya gaya ma dalilin da yasa yake yin abin da yake da a ka'ida kafin nan majalisa wannan maganar uniform musamman dauki maganar uniform sai ka tambaye shi ni ne na tura ka je kana faɗa da wani akan uniform ni na tura ka ne ba yunwa nake ji ba shinkafa yi tsada ta kuma ka zo ka dauko wata matsala wanda bai shafe ni ba to tunda dai ba za ka wakilce ni ba dawo gida ba na son ka to ana kiranye a cikin demokradiyya ana kiranye idan mutane suka yi kiranye an kira mutum to shi kenan ya sauka amma mu kawai sai dai a yi ta yin abin da haka mu zanga zanga kawai zamu zamu ta yawa ciki kawai shi kenan a demokaradiyyar ma ba mu waye bane misali inda mu waye duk yan majalisar mu kira su mu ce ba mu san ba mu san su saboda ba suna wakiltar talakawa bane suna wakiltar aljihunsu ne kawai an fahimce na yi to wannan ne babban mafita a kira su a ce ba a su inda har zamu iya kiran su din Allah shi taimake mu Allah shi taimake mu gaba ɗaya hmm. sai wa na'am a shi ilmul kalam wani tauhidi ne wanda ake gina shi akan hankali tauhidi ne wanda ake gina shi akan wasu ka'idoji na hankali wanda suka tsara wa kansu an gano wannan ko shi kuma mantik wato wani abu wani ilimi ne wanda wani kafiri ne ya tsara shi ana kai shi aristo haka nan philosophy duk wani kafiri ne kafiri ya tsara shi sai aka shigar da shi cikin ilimin musulunci har ya zama toma wasu daga cikin kungiyoyin musulunci um, tauhidi bai yiwuwa a wajen sa ilimin aƙida sai da mantik kamar yanzu mutazila ba za ka taba zama ba mutazile ba baka san ilimin mantik ba da philosophy haka nan shi'a mutum ba zai zamanto ayatul lahi ya rika a cikin shi'anci ba ya balaga har sai ya san philosophy da mantik dole ne in ka je Iran za ka yi karatun shi'anci sai an fara karantar da kai philosophy da mantik tukuna su ne ainihin introduction na ainihin karantar da kai a gidan shi'a ka fahimci wannan ko akwai bambanci tsakanin mantik da kuma ilmul kalam a akwai bambanci Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk eh, akwai da su malam su saba lokaci bayan na masallacin juma'a ba rami ko kuma nan Allah da da biyayya kuma da Allah sai mu bayan mutum Oh, shit.